Zuwa yanzu dai jigajigan PDP na nuna fargaba. Matukar ba a sasanta barakar da jam'iyyar ta samu ba za su iya shan kaye a hannun 'yan gamayar adawa ta APC. Tun kafuwar sabuwar PDP dai helkwatar jam'iyyar Wadata Plaza ta zama wara-wara Don yawancin tarukan da ake yi, wa imma a gidaje ne ko a fadar shugaban ƙasa. Ko jiya ɗumbin matasa a nan Abuja sun yi gangami don a buɗe musu ofishin sabuwar PDP. amma da yake gwamnonin a waren sun koma jihohinsu daban-daban ya jinkirtar da hakan. Alamu dai na nuna in sabuwar PDP ba ta yi kaye ba, to 'yan wannan bangare za su iya yin angulu da kan zabo ko raya jam'iyyar PDM da Atiku ke cewa ai da daddiya ce. Ba wata sabuwar jam'iyya ba ce, ƙungiya ce tuntun zamanin Babangida tana da ranta. Babangida ya yi bai mata rijista ba, Abacha ya zo bai mata rijista ba. abdulsalam ya zo ta hadu da sauran kungiyoyi aka yi pdp sunan pdp din ma daga sunanta ne ita ce kungiya ma ta siyasa wadda ta fi karfi a cikin pdp kuma bayan an yi pdp da yawa daga cikinmu waɗansu sun je sun shiga ampp waɗansu sun shiga ma ad amma duk da haka muna nan muna tafiya a ƙungiyance tare muke abubuwa da dama don haka ba sabon abu bane in watsansu daga cikinmu sun je sun mai da ita jam'iyya dama tana da tarihin zama jam'iyyar kanta abun da ya tabbatar da cewa wannan lamarin ya yi matukar zafi shine rashin martani mai zafin daga Bamanga Tukur da shi kansa shugaba Jonathan da ke neman a yi sulhu ta hanyar shugaban amintattun jam'iyyar Tony Anene. Yanzu hankula za su koma kan wake rike da rajistar PDP ne tun kafuwarta daga NG34. Ga ma abin da ɗan kwamitin zattarwar jam'iyyar tafi da mafin da ke cewa a kaikaice. duk holo da manya suke yi ba wanda ɗaya da ya ce ya bar pdp da sabuwan da tsohuwan duk pdp ne duk satifiket ɗaya ne ake rike da shi ko wannan satifiket ne zai kai mutum a ce ya tsaya zaɓe duk yadda aka yi duk wanda ke kujera ya sa in bai da satifiket ɗin nan bukatarsa ba zai biya ba satifiket ɗin nan kuma lalle yana hannun wani ko a sabo ko a tsoho to ta ya za a yi a tafi ba a zauna an shirya ba rahotanni na nuna takan yiwu fa sabuwar pdp nan tamkar makafo ne da ke cewa a yi wasan jifa bayan ya taka dutse nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya